Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ya buga a shafinsa na Twitter jiya Asabar cewa ba zai taba janyewa daga takara ba, ya kuma ce kafofin watsa labarai da 'yan mazan jiya na jam'iyyar ta Republican suna kokarin gurguntar da takararsa ta wajen fitar da faifan bidiyo da aka naɗa a shekara ta 2005 inda ya yi kalaman batsa kan mata. Hamshaki mai kudin ya ce bai kamata a ɗauki faifan bidiyon da aka yayata a matsayin wani abu ba face ɗaukar hankalin al'umma a sauran makonnin yakin neman zaben da suka rage kafin zaben shugaban kasa da za a gudana a Amurka cikin watan Nuwamba. Ya bayyana cewa zai mai da hankali wajen muhawara da abokiyar hamayyarsa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta wajen bayyana cewa tsohon shugaban kasa Bill Clinton mai gidanta ya aikata laifin da ya fi muni kan mata. Yau Lahadi, Trump da Clinton za su yi su ta biyu a cikin uku da za a gudanar cikin makonnin ƙarshe na yakin neman zaɓe. Uwar gidan Trump, Melania, ta ce ba za a lamunci kalaman nasa ba, sai dai ta ce tana fatan masu kada kuri'a Amurkawa za su yi na'am da nadama da yi. Melania ta ce wannan ba halin mutumin da na sani ba ne, yana da zuciya da kuma tunani irin na shugaba. A cikin sanarwar da ya buga a shafinsa na Twitter, ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa na Donald Trump Mike Pence ya ce na yi baƙin ciki da kalamai da kuma abin da Donald Trump ya aikata. Ya ƙara da cewa ban yarda da kalamansa ba kuma ba zan kare su ba. Ɗan takarar mai harkar kasuwancin gine-gine da kuma gidajen caca ya sami kware-kware goyon bayan 'yan jam'iyyarsa waɗanda da dama suke ɗari-ɗarin wannan hoton bidiyon batsan kuma ya sa waɗansu shugabannin jam'iyyar suka bayyana ƙararar cewa ba za su zaɓe shi ba waɗansu da dama sun ce ba za su zaɓi abokiyar takararsa ta jam'iyyar democrat hillary clinton ba kuma abin da ya jefa ƙusoshin jam'iyyar republican a cikin wani halin tsaka mai wuya ko dai ba za su yi zaben shugaban ƙasa ba ko kuma su kaɗa wa ɗan takarar da yake takara ta ƙashin kansa ba tare da jingina da wata jam'iyya ba wanda ba shi yiwuwa ma ya lashe zaɓe. magana hillary clinton a kadaice da manyan jami'an bankuna da shugabannin kamfanoni da aka kwarmata a wasikun imel ɗin ɗaya daga cikin manyan ma'aikatanta sun saba wa matsayinta yakin neman zaɓe da take yi bana abin da ta ce a jawaban da ta gabatar wa manyan kamfanoni kafin ta fara takarar shugaban ƙasa wanda ta ki bayyanawa a da kungiyoyin kwarmato wato kungiyar kwarmato ta weekly ta samu daga imel din shugaban kwamitin yakin neman zaben hillary clinton john podesta ta kuma kwarmata kwanan nan duk da yake ba a tabbatar da sahihancin wasiƙun ba sai dai ofishin yakin neman zaben clinton bai kalubalanci galibinsu ba kalaman na clinton sun saba wa abin da take faɗa a yakin neman zaben ta inda take nuna kanta a matsayin wadda take yaki domin amurkawa matalauta da kuma wadda ke yakin kare ayyukansu kamfanin dillancin labarai na associated press ya buga rahoton jiya asabar cewa ita 'yar takara ce wadda a shirye take ta cimma matsaya ta bayan fage da manyan kamfanoni domin samun tallafin kuɗin yakin neman zaɓe daga gare su hukumar zaben ƙasar ghana ta ba masu takarar shugaban ƙasa da na majalisa a zaben da za a gudana cikin watan disamba wa'adin biyan kuɗin da aka ƙayyade. wannan ya biyo bayan fatali da kotu ta yi da korafin da jam'iyyar ppp ta yi ranar juma'a cewa kuɗin da hukumar zaben take bukata a biya yayi yawa dama hukumar zaben ta ba da wa'adin zuwa ranar 30 ga watan satumba ga duk 'yan takarar shugaban kasa su mayar da takardun su na bayanai da kuma kuɗin kafin a ba su tabbacin tsayawa takara ranar 7 ga watan disamba tilas ne kowane ɗan takarar shugaban kasa ya biya dala dubu goma sha biyu bayan 'yan takarar majalisa kuma ana buƙatar su biya dala dubu da ɗari biyu wato dubu biyu da ɗari biyar da ɗaya banda waɗansu ƙa'idoji da ake buƙata su cika bisa ga cewar kakakin hukumar zaben eric kafaso masu kushewa lamura sun ce an yi ƙarin kashi 200 bisa 100 ne domin kashewa ƙananan jam'iyyu gwiwa a yunkurin tsayawa takarar shugaban ƙasa kakakin hukumar ya ce sai masu neman tsayawa takara sun biya kuɗin sun kuma mayar da takardun da aka ba su su cika kafin a tantance waɗanda suka cancanci tsayawa takara. Bayan wani yunkuri da masu kula da lamura ke bayyanawa a matsayin sabon salon yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya da somamen da hukumar tsaron farin kaya ta ƙasa wato DSS ta ƙaddamar a biranen Fatakwal, Gombe, Kano, Inugu, Sokoto da kuma birnin tarayyar Abuja. Ƙwararru a fannin shari'a suna ganin yunkurin zai ƙara kimar bangaren shari'a da ake gani tamkar jeka yi ka ne kamar yadda barista zubairu na mama ya bayyana a hirarsu da wakilin Munasiru adamu hilkaya bayan sanarwar hukumar tsaron wannan tsari da aka ɗauka har ya kai an fara kama alkalai na kotun koli na federal high court da sauransu ina ganin kamar cewa zai taimaka wajen faɗaɗa yaƙi da cin hanci da rashawa tun ka duk darajar ya kai ko mai taka, ko mai kace ka tara da ka sani cewa doka fa za ta iya aiki a kanka to na ganin kana matsayin su ne yan kasa da suka yi rantsuwa da doka da aka tanada wajen fara aikin su alƙalin kama su ya yi daidai sai dai ka sani cewa kundin tsarin mulkin Najeriya in aka kama ka kasancin inda aka kama su nan zargi ne kawai sai an tabbatar da laifin da ya sa aka kama su tunda har an gano kuɗi ka kuwa kowace zargi in ka ƙara nutsawa sai ka samu ƙanshin gaskiya ba mafi kyawu a nan shine a bari hukumomin Najeriya da wannan 'yan sandan farin hula da wanda da ya kamata suke da haƙƙi a cikin gudanar da bincike da ganin cewa doka ta yi tasiri akan wannan al'amari kowa a bari ya aikinsa. Dan an samu alƙalai ɗaya biyu da irin wannan zargi ba lallai bane kowane ce hak halin sa yake ina son faka sani aikin shi aiki ne mai wuya kuma mai hatsari kuma alƙalan mu da dan gurgurdon hali zan ba a yaba musu ba ko ba a ko zage su ba idan da gurgurdon hali suna kamantawa ba na zaton nan kawai an samu su alƙalai da wannan matsala ce alƙalanmu duka haka halayen su yake wannan ba daidai ba ne. rahoton adamu elikaya a jamhuriyar nijar kuma duk da jan daga da waɗansu malamai suka yi na neman a biya su hakokinsu kafin su koma aiki hukumomi a jihar da makaram sun bayyana niyyar su ta buɗe makarantu da ɗaukar matakan gani ba a gamu da cikas ba Malam sali Alhaji Labo, jami'in hukumar ilimi mataki na biyu a Damagaran ya yi ƙarin haske dangane da shirin da suka yi. mun samu kayan aiki a ce a cikin kayan aiki da muke so duka dai waɗanda ke harkar lise su kayan aikin sun gamu duka yanzu wanda mun da ciko su ne yan wajen su ije muke jira dan cikon kayan aiki kaɗan abin da ya shahi kayuna wajen mushina kuma abin da muka kiyasi wanda zamu aiki da su dubu biyu da ɗari uku da arba'in da hudu ɗalibai waɗanda mun kai kiyasi na wanda zamu kama aiki da su dubu ɗari bakwai talatin da biyar to eh, malamai yanzu za mu ɗaukar sabi na ƙari mun samu dosiye kamar kwatamcin dosiye 350 wanda suke son a ɗauke su ko su kuwa soje ko su kuwa dise kenan wanda yan mun ɗauke su da abin da aka kamun daga yamai kuma za su gibin da muke nema ko yaya batun azuzuwa yake kuma to azuzuwa shi wajen fannin dise su azuzuwa duka a kai su ba ba matsala wajen fannin je nan ne azuzuwan wasu sai an yi na zana to yanzu eh, da mushirar lakwalkin da direktarkin da uwayen yara da wani kwamiti wani a shakojes wani ke kulawa da eh, tahiyar da aiki cikin sai shi sai wannan to suna nan suna kama niyyar gangama kayan yan kasashen wannan na zana a cikin lokaci kaɗan matsalar mu guda ce ita ce cikaskin rishin i da biyan eh, mushina yan kwantaragi yanzu mun je mun kai takarar nasu wajen ma'aikatar jiha mai kula da arzikin jiha to sun ce za su kokarin su biya su to mu abinda muka ɗauka musu su biya su cikin wanka satin allah so sati na gaba kowa ya kama aikin shi Malam Sale Alhaji Labo jami'in hukumar ilimi mataki na biyu a Damagaram a hirarsu da wakiliyar Muttamar Abari kuna kuma shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma lokaci ne da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni ladan ibrahim ayawa ke shiryawa kuma na gabatar Yau shirin zai duba yadda amfani da kuɗi ta hanyar da bai dace ba ke ci gaba da yin ɗimbin tasiri a harkar zaɓe. Na baya-bayan nan ko shine wanda aka gudanar a jihar Edo. Ba shakka an gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana amma fa kamar kullum dama wanda bai ci zaɓe ba sau tari ba zai rasa dalilin da zai sa ya ce shine dalilin da ya sa shi rashin nasara ba. Zaben jihar Edo dai an kammala shi amma har yanzu wasu na gunagunin cewa amfanin da aka yi da kuɗi a fili ya wuce hankali. wannan ne yasa shirin zaɓe ko naɗi ya gayyato waɗanda suka ga yadda zaɓen ya gudana domin jin shi ina gasken wannan zargi musamman gan cewa cikin watan gobe idan Allah ya kai mu ita ma jihar Ondo za ta gudanar da nata zaɓen na gwamna. Wakilin sashen Hausa a babban birnin tarayyar Najeriya wato Nasiru Adamu Hilkaya ya tattauna da waɗannan mutane kamar haka. Malamai barkanmu da shigowa wannan zaure. Ina tare da Comrade Nasiru Kabir wanda jami'i ne na watsa labaru na bangaren kungiyar kwadago na jiyo a jero sannan kuma sai malam abubakar ali wanda mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum masanin harkokin siyasa kuma kazalika mai yaƙi da lamura na cin hanci da rashin wala abubakar barka shigo a zauren na gode salamu alaikum masu sauraron mu yawwa sai ko muna tare da malam tanko iya Malam Tanko iya tsohon ma'aikacin gwamnati ne wanda ya ritaya. Malam Tanko barka da shigo a zaura. Amin alaikum salam barka Nasir. A gurguje wani fara ma da Abubakar Ali. Ah, malam Abubakar Ali me za ka ce kan zaben nan da aka kammala na jihar Ido ya ga zaben ya gudana? Wato zabe alhamdulillah an yi cikin kwancin lafiya domin da ana tsoro sosai wajen tashin hankali har aka sa aka daga amma an yi a cikin kwancin hankali. amma sai dai zabe ta shige ta bar kura da baya musamman idan aka yi nazari da irin rahoton nan da aka samu wanda kuɗi ta yi tasiri a bayyane kuma a ganin kowa fiye da yadda aka yi a wasu zabubuka saboda haka an samu matsalan na matsalan shine na amfani da kuɗi koro-koro ko da shike duk wanda ya san harkar siyasa duk duniya sai da kuɗi ake amfani ake yakin siyasa amma a fito koro-koro a je wajen zaɓe a ce a yi kaso a biya mutane jama'a su fito su zaɓi a wakilansu to wannan ba ƙaramin hatsari ba ne ga demokuraɗiyyar ƙasar nan da kuma har ma harkan gwamnati wato idan kuɗi ta yi tasiri iri wannan a bayyane to sai ka duba shin anya shugabannin da suke siyasa domin su yi wa mutanen ƙasa bauta kaga kowa ya sa zancen kuɗi kuma za ka haɗa wannan tasirin kuɗin nan da aka yi wajen zaɓe da ma yakin cin hanci da rashawa wanda yake ya addabi ƙasan nan a da daɗewa to shine matsala ne tsoron da nake ji to wannan cin hanci da rasha wannan yakin nan da yake to tasirin shi bai yi ba domin idan da mun yarda cewa cin hanci da rashawa matsala ne babba to ba za mu je mu karbi kuɗi a wajen 'yan siyasa mu zaɓe su zumman su yi mana aiki face mun karbi kuɗi lakadan an biya mu saboda haka suka je to za su fafutukan neman su gurbin kudaden da suka yi amfani da shi saboda haka yana da lalle matsala da tasiri kuma da harkan gwamnati da kuma cin hanci da rashawa ƙasar nan. Nasiru Kabir me ke kuma za ka ce kan wannan zaben tun da za mu iya cewa kai ma ka duba zaben nan daga bangaren kungiyar kwadago. wato abin da zan ce shine alhamdulillahi kamar yadda abokin magana na ya faɗa yanzu an yi zaɓe lafiya an tashi ba wani maganan wato ina jin mutuwa ko wani jin ciwo uh, da za mu iya sharhi a kai ko kuma mu ce abin da ya ba mu mamaki a wannan zaɓe shine kamar yadda ya magana da gaske ne an yi amfani da kuɗi kuɗin da ya wuce kima kuma ya wuce tunanin al'umma a ƙasan da ake cewa al'amura sun gurɓace babu kuɗi ana fama da wahala abin da kuma ya daɗa bamu mamaki shine shi wato mai girma wato gwamnan edo adam oshomole ɗaya ne daga cikin shugabannin ƙungiyar kwadago na najeriya wanda ya bar wannan guri a wanda ya bar mu ya tafi wato wannan jihar ya zama gwamna abin mamaki ne a matsayinsa na shugaban ƙungiyar kwadago ya yi amfani da irin wayannan munanan kuɗi wanda sun wuce tunanin mutane waɗanda mun lura cewa ma'aikatan gwamnati wato nasiru ba mu ce a zargi wani mutum ko a kira suna musamman ma kamar na adam wata watakila da kaga za a ce sai ka kawo hujja ke. Mm, hujjan da zan kawo shine ina kan bayani abinda mu gefen da muke so mu magana shine na shi gefen oshomoli A matsayinsa na tsohon shugaban wannan kungiya wanda kuma gwamna ne. Ina jin mutane za su iya tunawa ba a daɗe ba mun tafi wannan jiha wanda kungiyan wato ma'aikatan kananan hukumomi wanda ake cewa nolge sun tafi wannan jiha sun yi bori na kusan kwana biyu a ce wannan dalilin borinsu shine ba a iya biyan ma'aikata kudadensu ba in ku har ba za a iya biyan ma'aikata kudade ba na albashinsu to ta ina aka samu irin wayannan makudan kudade da aka je a kashe a wannan siyasa tun ku iya me za ka ce ke kuma kafin mu zo mu yi tambaya in na tsohon ma'aikaci kan zaben alhamdulillahi a gaskiya babban abin sha'awa a wannan zaben da aka kare na jihar edo shine da aka yi shi lami lafiya ba tare da mari ko kuma a ji labarin wantar gade ko karaya ba wannan wani babban nasara ne kuma alama ne na ci gaba da ainihin wayewa a siyasar najeriya ubangiji allah ya sa mu ɗore da irin wani al'ada kuma ci gaba da irin wannan ainihin ɗabi'u wannan kenan sai na biyu um, magana amfani da kuɗi a harkan siyasar Najeriya. bisa lahi yin amfani da kuɗi mutane su raba kuɗi don a zaɓe su su shiga wani matsayi ko su rike wani matsayi babban haɗari ne. Haɗari a siyasa, haɗari a rayuwar mutane, haɗari a tattalin arzikin ƙasa. To amma kuma fa mai hattara, mai makalman adalci. Amfani fa da kuɗi ta wani fannin ya zama dole. Je ka misali na gayyace ka, ka bar abin da kake yi. duk wani hanyar da kake bi na cin abinci da na ce ka aje ka zo ka zaɓe ni ka shiga mato ka kashe kuɗi saboda tsananin bala'in tsadan fetur ka kashe wajen dubu uku ko dubu uku da ɗari biyu ka koma dubu uku da ɗari biyu ka zo na baka dubu bakwai misali <laughs> ai ina ganin ban yi laifi ba dan me dan saboda na fasa ka ka bar sana'anka ne ka kuma bar abin da kake dan ka ce da iyalanka saboda haka ina ganin wannan abu in ma har mutane sun ce eh an ba ni dai ban a kuru ban gani ba a screen cewa gashi ana rarraba kuɗin ko lokacin da ake rabawa ina gingidi ne ko bacci ne Allah ya ban kuma karanta wata jarida da ta nuna min ga amount din da aka ba wani ba an ba wani anguwa kaza an ba wani anguwa kaza amma duk mutane sun dauka an rarraba kuɗi an yi amfani da kuɗi to ni kan ina ganin anan sai mu dan yi tunani na yadda aka muka samu wannan labari ba ba har muke maganan cewa ainihin amfani da kuɗi sai idan kana son ka tabbatar da irin wannan magana sai kana da facts and figures sai kana da alkalma da haruffa na game da kuɗin da kake cewa an raba tunda ban gani ba ban kuma ji wanda ya ce min gashi ya ja karɓar wannan kuɗi ba saboda haka ni ba zan ɗauka yin amfani da wannan kuɗi ba to amma kuma ina da ƙara faɗi ko da ma dai an yi amfani da shi na sa ka kafar aikin da kake cin ka da shan kanarin nan na dakile maka na ce ka zo ka zaɓe to a gaskiya zan ɗan tausaya maka idan ina da hali na ga da za ka koma gida ko shugaba buhari ya abubakar ali in ka duba tun 2003 yake tsayawa takara zuwa 2015 babu wata shaidar da ta taba nuna cewa ya bawa wani sisin kobo a duk tsayawa takarar nan da ya har allah ya bashi wannan shugabanci shi ma sakataren jam'iyya mai ci wato shi mai malabu ne sakataren apc ya ce yana jin nan gaba wato kuɗi ma ba za su ma sake yin amfani a harkar siyasa ba to me za ka ce yadda wato ya nuna kenan in dai har an yi wannan amfani da kuɗin kamar yadda ka faɗa ɗazu ko kuma in ce yadda ka nuna zai yi wuya a yi siyasa ba kuɗi. eto eh a shi buhari shugaban ƙasa buhari zaben shi za a ce ɗaya ne a cikin miliyoyi shi kuma shi da kanshi mutumin shi ma ɗaya ne a cikin miliyoyi saboda haka ba za mu yi misalin zaben shugaban ƙasa na wanda ya ci zaɓe kwanan nan ba shi ma ɗin idan ka duba ai shi ne a matsayin shi na muhammadu buhari ba san shi da ya ba da kuɗi ba amma ai mukarraban siyasun da manya-manyan siyasun da gwamnonin da duk wani structure nasu sun ba da kuɗi To ga waɗanda suka ce sun ga an yi amfani da kuɗi lokacin wannan zaɓe wakilinmu da ke yankin Niger Delta Lamido Abubakar ga ɗaya daga cikin rahoton da a aiko mana lokacin wannan zaɓe. My own opinion is not fair, is not good for Wannan kuwa yana cewa ne a ra'ayi na, amfani da kuɗi a wurin zaɓe san bai dace ba saboda kamar sayar da incin mutane ne don haka wannan mai da hannun dimokuraɗiyya baya ne. Ni Alhaji Musa Sigidu ne, eh, ni ne coordinator da PDP a nan Arewa a nan kudu maso kudu. Wai eh, abin da na ni maganar zaɓen Edo eh, shi kuɗi kowa ya bayar. Kuɗin nan ai wannan abu da take an ba kuwa saboda su masu yasa sai suka ce ba su yi ba su kuɗi. Kamar su masu ma'aikatan hukumar zaɓe kenan ba waɗanda suke kada guda ba. A'a ma'aikatan hukumar zaɓe ba su zarge su ban da aka ba su kuɗi ba kuma sun yi aikin su lafiya sun yi aiki ne kyau su INEC gaskiya saboda Allah su da INEC ana zargin su ne saboda APC ta ci barin gama gaskiya ni dan PDP ne dole ne in an yi kokowa wani zai faɗi. Suna na Misa da muka je filin zaɓen nan wanda yake ma ba a yi kaman mazaɓan akwai wanda suke so su ba da kuɗi a gurin amfani sun tafi da shi. Kamar waɗanne irin kuɗi ne ne kaga ya bayar kuɗi ne da yawa haka an ɗauko aka rarraba mutane don su kada kuri'a. Naira dubu ɗaya ne ni na kani ya raba ido na. Dan wacce jam'iyya ne? PDP ne. jami'an tsaro sai suka kama shi suka tafi da shi don ni kira na aka yi na je gurin gefe ne haka sai na ce musu ni bana karɓan kuɗin kowa wanda na yi ra'ayi zan jefa mai. Suna na Sahad Ali Umar mai ba gwamnan Edo shawara akan 'yan arewa mazauna Edo State. To ai wannan magana banza ce, zama abin da ke maka magana banza ce dukkan eh, Najeriya kowa ya san jam'iyyar PDP ce ta kawo wannan al'amari na amfani da kuɗi wurin zaɓe, kuma mun gan shi kuma kowa ya sanya a ƙasar nan. Saboda haka idan wata jam'iyya duka zo suka ce an yi amfani da kuɗi to a zargi jam'iyyar PDP ba jam'iyyar APC ba. PDP ita take wannan aikin su ne. To kamar SA ka gani da idon ka misali su 'yan jam'iyyar PDP sun yi amfani da kuɗi a lokacin zaɓen misali. Kwayan kuwa jam'iyyar PDP ta amfani da kuɗi. Kamar a wacce mazaɓa? Eh, zaben da ta aduwa. To kamar nawa ne kaje suna bayarwa a lokacin? To wannan ne kudi ne ga ana bayarwa ba ya ga kaza ko nawa ne aka ba. To da yake an ambaci gwamnan jihar Edo a cikin wannan batu. Akan wannan ne muke ta kokarin ganin cewa mun tuntuɓi mai magana da yawun gwamnan. Idan muka same shi za ku ji abin da zai ce game da wannan batu. Yanzu Amadu Lamidu baka da Nasiru Adamu Hilkaya da bakin nasa. Ni madugon shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. karamar hukumar askira na daga cikin ƙananan hukumomin da ke jihar bodo wadda yayan ƙungiyar boko haram suka mamaye a baya wadda kuma ke kan iyaka da jihar adamawa wanda yanzu hakan aka soma samun daidaito al'amura ganin yadda jama'a suka soma koma gidajensu da yayan ƙungiyar boko haram suka daidaita a baya wannan karamar hukuma da ita ce karamar hukuma ɗaya da ke da masarauta biyu da ya da masarautar askir da kuma masarautar uba wadda dukkanin masarautar biyu suka tare zuwa garin maiduguri don gudun abin da kakai ya komo sai dai yanzu hakan dukkanin masarautar sun koma koma garuruwansu da kuma sauran al'umman wannan gari sakamakon kwarya-kwaryan zaman lafiya da aka so mu samu a wannan yanki sai dai wasu yin abubuwa da ba za a rasa ba musamman ma naɗe kokun hare-hare da akan yi a nan da can a makon jiya ne dai gwamnan jihar borno honorable kashatima ya ziyarci karamar hukumar askira uban tun bayan komawan al'umman wannan gari inda ya so soma yada zango a garin uba honorable abubakar dai shine shugaban karamar hukumar askira uban wanda kuma ya soma ga mika su ga gwamnatin jihar borno game da su musamman ma abin da ya shafi tsaro a wannan yanki a farko za mu gode maka yadda ka fito a cikin hargatsin hanya ka bi wannan hanya da ba kowa bane yake iya bi ka zo ka san askira uba local government don ka ziyarci jama'anka wanda ya dade ba ku yi mu'amala da su ba don adalcinka mun gode maka jama'a muna facing dan security challenges kaɗan a wannan area dagu da abinan ko da jiya ma sun invading area din har suka yi outabu da mutanen mu your excellency tun da ku zo tare da goc muna roko dama sojoji iyakacin su a las akai stationing nasu so akwai area su dile bayan dile akwai su dago da hanya hanyar kogin nan kwan so ta can ne muna boda da sambisa so ta can ne yawancin mutane suna invading turu kogi so muna roke girman ka ka roke goc na borno 7 ya daɗa stationin mana sojoji a wannan area so that in attack ya faru za su iya kai hari da wuri-wuri kashin shatiman dai ya kuma ziyarci garin lasar da ke karamar hukumar askira uban inda ya alkawarin sake gina wata katafaren coci da ake kira E-Yan da ke cikin garin lasan da 'yan kungiyar boko haram suka kona ba mu da masalan addini ko kabilanci kamar waɗansu kasace mu da 'yan uwanmu kiristoci muna zaman lumana ga ya cancanta in na zagaya bama ko goza inda musulmai sun fi yawa ya cancanta izo lasa inda akwai kiristoci yan uwanmu shi ma dai mai alfarma sarkin na askira ya suma ne ga yaba gwamnan jihar borno horobaka shatima kan irin ziyarar da ya ka musu duk da irin hatsarin da ke kan hanya ice wannan alamun shugabanci ne na kwarai sannan kuma ya mika wasu bukatunsu ga gwamnan kamar haka abin muke bukata kamar a cikin uba muna da problem na drainage system muna so sai sai taimaka mana a yi mana drainage system because eh magudanar ruwa ah. eh, saboda ah, a taimaka ruwa ya fita kuta ina sannan har ilau kuma ina roke shi cewa palace nawa ba kamar na wani sarakuna ba ina roke su excellency ya duba mana ya gera mana palace na wayan to har ilau kuma muna da matasa wadda suke nan a zube muna so a taimaka musu da loan saboda su samu abin dogaro mun kuma sake nosawa zuwa garin askira garin da aka ce na makwabta da dajin sambisa ta kowane kusurwa inda nan ma gwamna ya so ma ziyartar gidan mai martaba alhaji abdullahi askira makamar haka shi ma dai mai martaba sarkin na askira alhaji abdullahi ibn askirama ya so mani da shaida wa gwamnan cewa wannan zuwan yana da muhimmi sosai wajen mu don shekara ɗaya da rabi in an ce ni ko mai mai shi excellency zai zo askira ba mu yadda amma allah cikin ikon shi da taimakon gwamnatin tarayya da na state allah ya kama gidajen mu lafiya gwamnan ya kuma sake ziyartar garin chibok garin da ya kaurin suna sakamakon kwashe 'yan matan nan 'yan makaranta na garin chibok da aka da san cewa 'yan kungiyar boko haram ne suka yi tun shekaru biyu da suka gabata wanda har rana mai kamar ta yau babu su babu doriyar su wanda shugaban wannan karamar hukuma na riko wato honorable ya gaira kawa ya soma mika bukatun su da gwamnatin kamar haka. The place give us the only secondary school on by the state government, which has been taken over by the federal government to please replace it for us, Your Excellency. Ya ce muna roƙon gwamnatin jiha da ta samar mana da makarantar sakandare guda ɗaya wanda gwamnatin tarayyar ta karɓe wanda yanzu hakan ba mu da makarantar sakandare ko da guda ɗaya ne mallakar gwamnatin jiha don haka muna roƙon gwamnatin ta yi ƙoƙari ta samar mana makaranta guda ɗaya da 'ya'yanmu za su samu su karatu ciki. Honorable ya gayar kawai ya kuma sake tunawa gwamnatin game da 'yan matansu 'yan makarantar nan da aka kwashe kashe fiye da 200 na garin Chibok wadda har rana mai kamar ta yau babu su babu ɗuriyarsu da ya ce suna buƙatar gwamnati ta ƙara ƙaimi. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. haka yake rashawa a moscow babban birnin kasar sun mai da martani da kakkausar lafazi bayan da amurka a hukumance ta zargi rasha da alhakin kutsen intanet da aka yi wa kungiyoyin siyasa amurka kwanan nan ofishin darakta ma'aikatar leƙen asiri na ƙasa da kuma ma'aikatar harkokin tsaron cikin gida ta amurka sun bayyana ranar juma'a cewa sunan hakikantar rasha ke da alhakin kutse ta satar imel da aka haram wato kwarmata a yanar intanet. wani lauya ivan dan shekaru 35 ya ce farfaganda ce kawai ba gaskiya ba ne batun kutse da aka yi wa amurkawa wato da aka yi kowanne yana kare muradinsa ne na siyasa a kasashen duniya suna caccaka juna ne a gani na farfaganda ce kawai in ji yari wani ɗan sanda ɗan shekaru 37 kutsen intanet rasha ba ta buƙatar yin haka wannan wani sabon yakin cacar baki ne da amurka ke yi ba rasha ba sai dai waɗansu suna cewa sabuwar gaba da kishi da ke tsakanin ƙasashen biyu dalili ne na yi wa amurka kutse to da ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin allah inda za ku ji shirin na gari na kowa da saba imam aliyu ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka muhammadu lalo ke cewa huta lafiya